إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن kulla محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na transformer a yau talata uku ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1440 daidai wanda ya dace da ranar 28 ga watan mayu ko watan biyar miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata tana da shekara 2019 idan ba manta ba a jiya mun fita daga cikin wato wani bangare na labarin annabi ibrahim alaihi salam sa'annan kuma kai tsaye kafin mu ankara allah tabaraka wa ta'ala ya shigar da mu cikin labarin annabi lot da shi da mutanensa idan ba manta ba mun tsaya a ayan da allah yake cewa qala fama khatbukum ayyuhal mursalun lokacin da annabi ibrahim ya tambayi waɗannan mutane ya ce menene labarin ku ya ku waɗannan manzanni to kun ga wannan aya ta dace da ayan da za mu same ta can gaba kala fa ma khatbukum ayyuhal mursalun a cikin suratul zariyat wanda idan ka duba zaka ga kusan abin da aka fala a can wato shine aka fala anan nan su kawai zube wajen tsarin magana to lokacin da ya tambaye su me ya kawo ku me ya fitar da ku ya ku mala'iku suka ce qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin lalle mu dinnan an aike mu zuwa ga mutane waɗanda suke mujrimai wato waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wata'ala kuma waɗannan mutane sune mutanen annabi lot wa akbaruhum nan kuma suka bashi labarin cewa azaba ce ta zo ga waɗannan mutane tunda ya zo ya yi musu wa'azi ya hana su luwaɗi ya hana su shirka da Allah ya hana su sabon Allah subhanahu wata'ala ba su bari ba to lokacin zuwan azabansu wato lokacin azabansu yayi kuma babu wanda ya isa ya mayar da wannan azaba tunda sun ga alaman kamar yana kokarin ya mayar da su a fasa suka ce babu maganan fasawa eh, malamai suka ce yana ɗaya daga cikin abinda wannan sura suratul hujurat take ainihin karantarwa ana gwada maka cewa Allah fa shi yake da kowa da komai idan ya maka umurni ka bi idan ya hana ka ka hannu idan ba haka ba ba kai kaɗai ba ko kuna da yawa idan ya ga dama lokaci guda zai rafke ku kuma ba wanda ya sai tare saboda haka ga mala'iku sun zo da sako sun isar wa annabi Ibrahim alaihi salam kuma a matsayinsa na ɗaya daga cikin ulul azumi min rusul idan yayi magana za a saurare shi amma da yayi magana sai aka ce a'a Allah ta'ala ya riga ya tsara cewa waɗannan azabansu sai ta tabbata kansu sai dai kawai abin da suka tabbatar masa sun ce illa ala lord wato banda mutanen annabi lord in aka ce alu ana iya nufin mutanen gida sannan kuma yana ɗaukan wato waɗanda suke tare da mutum a bisa masaba ko a ƙungiya ko a layi guda wannan sai a ce alu fulan bi ma'ana ra'ayinsu iri ɗaya ne to anan malamai suka ce abinda ake nufi ana nufin da matansa da 'ya'yansa da danginsa da waɗanda duk suka yi imani da shi to wannan duk ana kiran su alu qaumi lut bi ma'ana wato mutanen annabi Lo, alaihi salam to waɗannan kan waɗanda suka yadda da shi suka yi imani da shi na hakika inna juhun ajma'i lalle waɗannan za mu tsamar da su gaba ɗaya azaba ba za ta taɓa su ba ko da kuwa ƙwara guda ɗaya Allah ba zai wulakanta su ba ba abin da zai taɓa su su za a kubutar da su yana iya yiwa suna nan a cikin mutanen za a azabtar da su yana iya yiwa ba sa tare da mutanen amma Allah tabaraka wa ta'ala yayi alkawari zai kubutar da su gaba daya tunda in Allah ta'ala ya ce azaba za ta shafi wani da wani ne ban da wani da wani to wannan abin ba zai shafi waɗanda aka ce ban da su ba ka duba ka gani za a yi hatsari sai ga cikin mota guda mutane da yawa sun mutu waɗansu kuma sun yi rai wani ma zai tashi ko ƙwarza ne babu sai dai kawai a gan shi a rikice ko kuma yana suma in ya farfalo shi kenan sai ga gawan wane gawan wane sai ayi ta jin mamaki ya aka yi duk saura sun mutu amma shi kadai ya kubuta ko kwanan nan ma da aka yi accident ina jin hanyar gombe ne ko ina ne akwai karamin yaro da aka bari aka rasa wace ce ma uwarsa saboda matan suna da yawa shi kadansa aka samu amma duk sauran wato sun bakunci lahira amma Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da shi ta ina mala'ika ne ya zo ya dauke shi ko aljani ne aka turo ya zo ya dauke shi ko ya shiga kasan benci ne an matse ko ina amma wajen bai matsu ba yaro sai kuka yake aka dauko shi ya za a yi da shi ya za a baki abinci yaya su waye iyayen wallahu alamu ban sani ba ko daga baya amma gane wato dan ina ne ko su waye iyayensa waɗanda suka rage domin su zo su karbe shi to kaga Allah tabaraka ta'ala ya riga ya kaddara sauran za su mutu amma shi ba zai mutu ba gashi yaro karami ko ma jinjiri ne wasu suna ce bai wuce shekara ɗaya ba haka bai da dabaran ma yadda zai iya kubutar da kansa mm. eh amma Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da shi to saboda haka illa alalo banda mutanen lodo inna lamunatuhum ajma'in lalle waɗannan za mu tsamar da su gaba ɗaya illa imra'atahu qaddarna a wani waje ha illa imra'atahu qaddarna amma banda matarsa ita kan mun kaddara innaha laminal gabirin lalle ita din nan tana daga cikin halakakkun mutane saboda maimakon ta taimaka wa mai gidanta ba ta taimaka masa wajen isar da sakon Allah wajen tarbiyyantar da al'umma wajen gyara al'amura shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya ware ta tun daga can aka turo da sako aka ce illa mar'atahu banda matarsa saboda haka zai iya yiwuwa ka ga mutumin kirki amma matansa mutanen banza ne saboda haka in an je lahira shi sai shiga aljanna su suna gidan wuta Allah zai canza masa ko kuma ka ga mutum wanda yake mutumin banza ne shashaka amma kuma sai ka samu matansa mutanen kirki ne Don haka je lahira za su shiga aljanna shi kuma zai shiga gidan wuta domin kowa akwai daidai wadaida da shi kaga a wannan bangare ba a ce ga waɗannan za su taimaka ma waɗannan ba waɗanda aka san suke taimakawa juna su ne iyaye da 'ya'ya idan 'ya'ya sun yi aikin alheri ko iyaye sun yi aikin alheri aka je aka auna aka samu ɗaya ya fi ɗaya to za a haɗa su waje guda amma kaga da matan aurenka da wato da matan aure da mazaje ba ce za a yi wannan wato bincike ko kuma wannan daidaito ba sai dai kawai ayi addu'a ayi fata Allah ya sa in dai abin bai takara ya karya ba Allah tabaraka wa ta'ala ya sassauci amma kaga iyaye da yaya balo balo Allah ta'ala ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a lalle da iyayenku da yayayenku ba ku san suwaye suka fi amfani gare ku ba zaka zo ka ce yaya sun fi maka amfani ko ko iyaye sun fi maka amfani ko kuma yaya sun fi kusa da kai ko iyaye sun fi kusa da kai wato ba za ka iya wannan analysis din ba sai dai kawai idan za a duba ta bangaren zuwa duniya ba domin iyaye ba da baka zo duniya ba to sannan kuma sai Allah ya baka yaya ba domin yayan nan ba da an manta da kai ka riga ka yanke kenan ta kowane bangare za ka samu suna da amfani ta kowane bangare za ka samu kowane yana da muhimmanci to balle kuma ga ɗaya ayan wallazina amanu wa tabatun zuriyatuhum bi imanin alhaqana bihim zuriyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min kullu imrin bima kasaba rahim Allah ta'ala ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani wa tabatum zurriyatuhum bi imani sa'annan sai zuriyansu suka bi su da imani anan malamai suka ce ba yaya kawai ba ko da jikoki ne aka samu ko tattaba kunne ne aka samu suka bi ainihin kakanninsu da imani to alhaqana bihim dhurriyyatahum Allah ta'ala ce za mu riskar da su idan ka ji an ce alhaqana za a riska to saboda wancan shi matsayinsa ko grade ɗinsa ko point ɗinsa bai kai ba kawai sai a samu wani babba idan aka samu wani babba a duniya ana yi za ga wani makin ɗinsa za a samu saba'in wancan saba'in biyar kuma alhali ana son wato a daidaita ko wannan shi ake so a baki to wani yana dubawa sai ce a matsayina na director general a matsayina na ainihin kwamishina ko a matsayina na gwamna wani na ƙara masa abu ba. ana ba mu labarin sardauna an aka zo aka gwada aka ce ka bai kai ya ɗauke ka soja ba sai ya ce me zai ya ce to tun da shi yana da tsawo yana da jiki sai ya ce to a ɗauki tsawo na a ƙara masa eh, a ɗauki tsawo na a ƙara masa kuma shi ne abin nan firimiya na jihar arewa gaba ɗaya da yanzu kai a zuwa ce kana shugaban karamar hukuma bari mu ga misali da yadda za mu gane shugaban karamar hukuma da gwamna wane ne gaba ai gwamna ne gaba tsakanin su ma da rata da yawa yawan gwamna ya ga dama sai ya sauke shugaban karamar hukuma ya san hanyar da zai in yace ce na sauke ka ka sauku to an zo an ce a bada wani kaza ka ce a bai cika kaza ba sai gwamna ya ce to a na wa a cika masa ai ka ga wannan an gyale ka da kai ka san yadda zaka yi in baka cika masa ba to kai din nan za a kwalbe naka in a kwalbe naka shikenan mai yiwa wancan zai ga ya samu kai kuma ka rasa to dama haka ne to manya sukan yi irin wannan mu dama da muke magana duk inda ya cancanta ko ya dace duk kun san wannan kwali da kuke gani da maganganun baki baki yake gwada ilimi da basira ba za ka iya ɗauko kwali ka gwada ga kwalaye birjik amma kuma sai ka samu mutum bai da experience bai da ilimi. duk kame kame ne kawai saboda tsaban yawan shige shige shi yasa aka dauka aka baki wannan wani yana da surutu amma in ka shi aikin to gaba ɗaya lalacewa zai ashe duk surutun sannan a banza ne to shi yasa shugabanni dole su rinka la'akari da ire-iren waɗannan abubuwa su ga wane ne ya cancanta da matsayi kaza wane ne ya cancanta da al'amari kaza saboda haka sai a taimaka masa yadda zai tsallake wannan in an yi alfarma har wajen Allah akwai lada a ciki shi yasa aka ce al-ilhaq wato ainihin riskarwa wato mutum bai kai ba za a riskar da shi amma ‘ya'ya ne za a riskar da su da iyaye ko iyayen ne za a riskar da su da ‘ya'ya Allah ta'ala ya ce alhaqana bihim zuriyatahum za mu haɗa su dai da zuriyarsu kawai wannan ya gwada ake na gaba idan yayi gaba to zuriyar za a dauko alika idan kuma na bayan ne ya yi gaba ya tsallake iyayensa da kakanninsa to su kuma sai a jawo sai a haɗa su waje guda Allah ta'ala ya ce wa ma'alatnahu min in min kai ba za mu rage musu wani abu daga cikin aikinsu ba sai dai ya kamata jama'a ku sani kullum ri'in bima kasaba rahim kowane mutum da irin abin da ya aikata da shi ake jingina shi saboda haka karka yi sake da wannan bangare da abin da ka aikata da shi za a jingina ka shine malamai suka ce idan Allah ya baka yaya kai kokari kai tarbiyyar su idan ka tarbiyantar da su ko yaya ne ko jikoki ne ko tattaba kunne ne to ana kyautar zaton zaka samu wannan garabasa saboda haka kun ga abin da ake fata ya kasance ranar takin alkiyama da kai da matanka da ya'yanka da zuriyan ku gaba daya ya kasance kuna cikin aljanna guda amma a nan sai aka sanar da annabi lot aka ce illa imra'atahu banda matarsa ko aka sanar da annabi ibrahim to wannan fa ana magana ne a gidan annabi ibrahim kafin a je wajen annabi lot don ba a karasa garinsa ba ba a je wajensa ba sai ayoyin gaba ne za su amfata mana yadda aka je wajen kuma aka kwashi rigima aka kwaki dirama don kima da ya gansu bai gane su ba saboda haka ya wahala daga baya suka ce ka zauna nudin nan manzannin ubangijinka ne komai zai zo da sauki sannan sai ya gane a ke mala'iku ne suka rikide saboda haka sai ya ja ya zauna ya san bai da matsala insha Allah ta'ala saboda haka nan aka ce illa mar'ata banda matansa kaddarna ita kan mun kaddara innaha laminal gabirin lalle ita din tana daga cikin halakaku falamma jaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آل لوط المرسلون to kun ga waɗannan 'yan aike ko mala'ikulin sun bar wajen annabi Ibrahim saboda haka sun kama hanya sun tafi wajen annabi Lot yasa masu sharhi suke cewa idan mutum ya duba kafin ya ankara ya fita daga nan ya shiga nan ba tare da an gwada mana inda abin ya yanke ba da yake maganan tana hale waje guda kai ka ce tarihi ɗaya ne amma kuma tana da faɗi wanda ta hada annabawa da yawa da mutane mabambanta daban-daban falamma jaa ala lutin al-mursalun yayin da waɗannan manzanni suka je suka samu annabi lot da shi da iyalansa suka kai masa ziyara a gidansa baki waɗanda suke kyawawa ba san daga ina suka fito ba alhali kuma mutanensa suna aikata aikin liwali duk wani bako idan ya shigo to za su mamaye shi sai sun gwada masa ƙarfi wato sai sun fi karfinsa in ya mika wuya ya ba da haɗin kai shi kenan idan bai ba da haɗin kai ba to duk iskancin da aka ga dama za a yi masa a wulakanta ki a bainar jama'a saboda haka kawai sai ya ga baki sun zo to bai ji daɗi ba ko kalam bai ji daɗi ba kaga annabi ibrahim shi ya je yana tare baki shi kuma wannan shi bai ji daɗi ba shi yasa wani lokaci yana da kyau a rinka duban situation din mutum yanzu ko da wa'azi ne wani aka ce ga wani yana wa'azi yace ba na son wa'azin wani. to ba kaula san zaka dora masa ba ko kace munafiki kawai don kai kana kana son malamin yana da kyau sai ka bincika me yasa yace ba ya son wa'azin wani? ka bi shi a hankali za a gano dalili idan dalilinsa karɓaɓɓe ne kenan ba karɓaɓɓe ba ne kai masa gyara amma sau da dama za a buɗe rediyo a ce wannan wa ke wa ya cewa ya ce kashe mana da Allah shi kenan zai ka fara taraddadi cewa wani munafiki ne wato gidanku ne suke raba mun katin munafinci kenan ko kuma balle a ce wani kafiri ne ko wani abu makamancin wannan to bincike ake yi wannan na kawo misali ne don a kwatanta akwai abin da mutum shi ya rike a cikin zuciyarsa wato amma wani lokaci reaction ɗinsa wani iri sai ya gwada cewa kamar ya yi ba daidai ba saboda haka sai a bincike ki a hankali in abin da ya kamata a saita ki ne sai a saita ki idan abin da ya kamata a masa jaje ne ko alhini sai a yi masa ko kuma wanda ya kamata a yi masa gyara ne sai a yi masa gyara wancan ya je yana neman baki wannan kuma shi baya son zuwan baki kuma dukansu annabawa ne wancan shi yana zaune lafiya bai da wata matsala shi yasa yake Allah Allah baki su zo kuma za su zo su tafi cikin mutunci ba tare da matsala ba shi kuma wannan yana cikin fitina idan baki suka zo ba mamaki kafin su iso kai ko a gidansa ne sai an wulakanta su shi ko ba zai ji daɗi ba to gara ma kada su zo ya riga ya huta saboda haka dalilin da ya sa wancan annabin yake son baki kenan wannan annabin shi kuma baya son zuwan baki shi yasa lokacin da suka zo me yace musu qala قال إنكم قوم منكرون قال بودن bakin annabi lotu sai yace innakum قوم منكرون Lallai ko mutane ne waɗanda yake abin kyama wasu malamai sun fassara da cewa yana gwada mutane ne baki ba su san gari ba ba su san dawan garin ba saboda haka zuwan sunan akwai matsala akwai babban matsala waɗansu kuma suka ce ƙaunin munkaruwan wato mutane ne wanda ake kin ku ba a son zuwanku. ni ba na da sha'awan zuwan baki saboda me saboda fitinan da za ta biyo baya ba ya za a kare ba to sai suka baki amsa qalu bal ji'naka bima kanu fi yamtaru qalu sai suka ce bal ji'naka a'a mun zo maka ne bima kanu fihi yamtarun da abin da zo kasance suna yin kokonto ko suna shakka shine muka kawo musu kun ga nan Wanene ne su riga sun bayyana cewa su su ne ne amma kun sa a cikin suratu hud sai da aka ambata mana abin da ya biyo baya eh yace gaskiya waɗannan ku baki na gan ku kune ba ku baki ne amma ba ku san da wangarin ba sai dai bai ji dadin zuwan su ba kuma ya faɗawa wa na kusa da ki cewa bai ji dadin zuwan su ba tunda an ce bakin sa ne sai ga mutanensa suna ta gaggawa zuwa wajensa suna so su yi aikata mai suna son su dubi bakin nan su ga ta ina za su fito musu kuma shi ya riga ya gane haka amma baki ba su gane haka ba eh, tunda ko ya zo shi bai san me yake gudana ba kawai yana da shiga gida ne yana ce ga masauki yana da shiga ainihin masauki inda zai zauna ya huta to amma anan sai aka yanke mana wancan labari diraman abin da ya faru da rigingimun da suka faru sai aka yanke sai daga baya za a kawo shine sai suka ce masa bal ina ka bima kanu fihi yamtarun lalle mun zo maka da abin da suke kokonto ba sun ce azaba ba za ta zo ba to mu ne muka zo da azaba kun ga kenan a waje a lokacin ya gane cewa waɗannan mala'ikun Allah ne kuma waɗannan mutane ba za su iya taba su ba eh, wa واتيناك بالحق واتيناك بالحق وإنا لصادقون wa بالحق وإنا لصادقون saboda haka cikin waɗannan yankunan ayoyin yukbiru ta'ala al Allah ta'ala yana ba mu labarin annabi a lamma ja'atuhumul mala'ikatu fi surati shababin hisan yayin da mala'iku suka je masa a surorin samari waɗanda suke kyawawa hisanil wujo shine wasu malamai suke cewa su suna fahimtar yadda suka je wa annabi Ibrahim ba haka suka je wa annabi Lutu ba akwai bambanci saboda sai sun yi attracting din sai sun jawo hankalin mutane sannan kuma sai a zuwa dora musu guduma amma wadancan sun ji a sifofi na dattawa kamar yadda mala'ika ne yake zuwa wajen manzo Allah yau a wannan sifa gobe a wannan sifa yakan caccanza amma akwai sifa guda ɗaya wanda ya fi yawan zuwa saboda akwai wani wanda yake wajen birnin Madina yana zuwa majalisan Annabi to mutumin dattijo ne irin masu haiba da kwarjini dinnan nan to mala'ika jibrilu sai ya zuwa sifansa ya fi zuwa a sifansa don haka in ya zo ana girmama ki ana baki dama sosai bayan ya tafi sai a ce ai wannan mala'ika ne wata rana bayan ya tafi a ce eh wanen ne to kaga dole ka tsaya kana taka zanzan ko baka yi niyan girmamawa ba dai dole ka girmama eh, don haka su Allah tabaraka wa ta'ala yake ba su saboda suna da kurdini za ga wani yazo yana ta cika baki yana ta surutu amma ana fito masa kikenan sai ga yayi lim sai ka neme ki ka rasa eh ake duk surutun sannan da na banza ne Allah ya kyauta to mala'iku sun zo masa ainihin sura na shababin hisan ai eh, samari kenan kyawawa masu shekaru nawa eh bari mu tambayi masu gengedi saurayi kan sa nawa ne eh, malaman makaranta malaman primary eh musamman na da duk malamin primary yanzu zai wahala ba bada wannan amsa in dai ba ya kiyaye ba amma malamin primary na da da secondary na da su sukan kiyaye lokacin da aka kawo musu yaro ko aka kawo karan yaro in suka duba wani kawai ya tambayi shekarunka nawa ya ce kaza to ya san irin hukuncin da zai masa saboda abin da ya karantar da shi yaro daga shekara kaza zuwa kaza akwai matsala ire-iren kaza daga kaza zuwa kaza yana da matsala irin kaza yasa ko iyaye ma ya kamata su gane wannan don wani yaron ya girma babansa zai ce masa kaza ya ce baba ai wannan tundunan an bari baba abu kaza gaskiya ba zan yi ba ka kwake sharan ka zubar eh zai ce a gaskiya baba yanzu kan na girma baba ba zan zubar ba amma dai baba zan ba da kudi a jiya zubar wannan ma ka yi sa'a kenan wai zai ba da kudi a jiya zubar amma ki ba zai zubar da sharan ba kaji ba ubansa ne yake masa magana kaga irin ya ɓace zai iya ce ko uwarka na sa ta za ta zubar da sharan nan ka je ka zubar da sharan nan ni ka biya kuɗi ban yadda ba to ba haka ake yi ba in ka ji ya fala maka haka to akwai matsala akwai yadda zaka kyawo kansa in Allah ya sa zai gane shi kenan zai gane ai a lokacin yana ji da kai da shi duk kusan ɗaya ne mutane nawa ne baban sai je malin sai ya rike hannun uba ya sake kawo ɗaya hannun ya rike hannun ɗayan uban yayi yayi kwace ya gagara yace to baba sai yaya <laughs> ka gani to anan ka gan ka zine masa ai ka zine a banza don saboda ba bari zai yi ba in ka zine masa sai da lalacewa to ka je za ku ala masa mari ya rike ya ce ni ko baba sai in mamare ka ba abin da zai faru eh to irin wannan ya kamata a san shekarun eh, bambancin shekarun domin a san yadda za a tafiyar da su to masu gengedi eh ga mutanen mu na gaba gaba amma suna gengedi saboda sun kwana suna tahajjud ko eh shi yasa muke so mu dan sassauta karatun eh bismillah masu psychologist yana shekara goma sha uku ne zuwa sama kamar daidai shekara nawa ya kamata a ce mutum ya zama dattijo Zan za ga mutum wani yana ta yana ta iskancinsa a shekarun samartakarsa amma wata rana kana zuwa sai ka zo ka samu kamar ma baya anguwa eh, ya riga ya gama laushi hatta iza balaga ashuddahu huwa balaga arba'ina kai ka kawo educational psychologist to mu kuma bari mu kawo balaga arba'ina sana mu eh, dama abin da ake so a hada kenan eh, daga shekara sha uku za ka samu yara sun yi wayo sun san menene ya sa eh, to har zuwa lokacin da zai zo zuwa 25 daga 25 zuwa ainihin 30 35 har zuwa shekaru 40 to ya danganta wani lokaci da irin yanayin wajen da abincin da yake ci da irin wayewansa ko wani abu makamancin wannan saboda haka yana da kyau a lura yasa nan aka ce shababin hisanin kunga da mun san exactly yadda zamanin yake za mu iya kiyasawa mu ce shekaru kaza wa dakalu alaihi dara suka je suka ce su sun zo wajen lutu ne bakinsa ne saboda haka suka shiga gidansa qala innakum qaumun munkarun yace lalle ku mutane ne abin kyama qalu bal bi ma kanu fihi yamtarun suka ce a'a mun zo maka ne da abin da zai kasance suna ainihin jayayya bi azabihim wa halakihim mun zo da azaban waɗannan mutane da halakan su ne wa da marihim za a da ke sun sun tafi sun tafi kenan babu dawowa allazina kanu yashkuna fi wuqu'ihi bihim tunda suna kokonto ce su bar shirka ba su bari ba su bar iskanci ba su bari ba wa hululihi bi sahatihim yanzu kan azaba ta riga ta zo mu wakilan Allah ne wa ka bil haqqi kuma mun zo maka da me mun zo maka da gaskiya ka kwantar da hankalinka fa qaulihi ta'ala ma nunazzilul malaika illa bil haqqi a can bayan mun karanta wa inna la sadiqun sa'annan kuma lalle mu din nan masu gaskiya ne taqidul li kabarihim iyyahu bima akbaruhu bihi min najatihi wa ihlakihi qauma wato sun gwada masa cewa ka kwantar da hankalinka kai da mutanenka za a tsamar da su amma waɗannan mutane wato za a halakar da su to me ya faru فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع musbihin to bayan ya fahimci waɗannan wakilai ne na Allah subhanahu wata'ala kuma sun tabbatar masa da cewa sun zo ne za su halakar da mutanensa masu taurin kai to sai suka ba shi umarni suka ce to a tsarin abin da aka yi komu da shi fa asiri biya halika wato ka yi tafiya da iyalanka fa asiri shine ka yi tafiyan dare ko ka yi tafiyan ruwa shine fa asiri bi ahalika amma ya fi fassara ka yi tafiyan dare saboda me saboda bikit in minan laili wasu malamai kuma suka ce bikit in minan laili shi yake gwada tafiyan dare ne amma fa asiri bi ahalika to ka yi tafiyan ruwa tare da iyalanka mimana in ka zo tafiya za ka shiga ruwa sun gwada masa ta inda zai bi to ka kwashi iyalanka duk waɗanda suka yi imani shi yasa aka ce al'alu wal ahlu anan ma'ana bi ma'ana bi ma'ana ma'anan su ɗaya ne saboda wancan alu wannan ahalu Eh, wanda bai da a ne kawai zaka ji ya ce maka wancan halu wannan kuma ya ce alu wannan alu wancan halu ko ko halu ina jin masu hadin nan ba sa fitar da shi ko ko suna fitar da hadin akwai inda suke fitar da hadin eh honorable ya ce honorable os eh saboda os idan ka wannan na agogo ko na awoyi za ka ji akwai hours ai daban in aka ce awa ko awa ai daban sannan akwai hour wanda ba ha ba shi ba a ba to su sai su faɗe ke a ba su da ha how many ya ce how many shi za wani zai ce awu ke magana ko ya ce how many eh. yasa an kaje ka samu mutane yadda suke lahajan su dole sai ka dan kwana biyu zaka gane amma kafin ka shiga cikin su yana da kyau a ce maka ai kaza da kaza kaza ne kaman balarabe ne ka zo ya juzu a misra sai ce ya guzu ya ajuju sai ce ya gugu kai kuma ka ce ya gugu kuma menene ya gugu eh ya ajuju sai ce ya gugu saboda ki gadin yana da wahala yasa za su ce shek gumi sai su ce shek jumi maimakon shek gumi sai su ce shek jumi ju suke sawa shi yasa suka rubuta cikin littafinsa ai su suka fara buga littafinsa to wanda suka sai suka sa jumi sai aka yi ta tafiya haka in ka sa gumi ma wani ma sai ya gyara maka sai ya sa maka jumi to suna daga cikin waɗanda suke juyar da alƙiblan abu saboda mai saboda da yawansu sun yi karatu kuma suna da yawa a duniya kun zama wani abu ko kuskure ne in wanda suke aikatawa sun yi yawa to karbi da ya ce kawai sai su mai sheku ainihin kalma a ah, to yanzu kalman turanci da yawa ai american sun bata amma kuma sai ana ganin wanda ya iya ne ya iya style ko ba ka ba ne? Wanda mutumin ingila sai ya ga kai abinda wannan shirme ne to amma ki kuma na america gadara yake da shi kai kuma ka je ka yi karatu a can ka fere kanka ka zo kana gadara da wannan gurbataccen turancin za ka zo kana gadara Allah kyauta to saboda haka fa asri bi ahalika bi qit'in min al-layl kai tafiya da iyalanka cikin wani yanki na dare wa tabi adbarahum kuma ka sa su a gaba kai za ka bi bayan su kai ne a matsayinka na shugaba suna gaba kai kuma kana baya kaga ko an zo kamuwa za a fara kamawa tunda kai kake baya kai za a kama amma mutanen ka da suke gaba za su samu kwanciyar hankali sai dai kuma tafiyan da za ka yi da aka ce ka tura su gaba kai ka tsaya a baya Allah ta baraka wa ta'ala zai sanya maka kariya sai dai akwai ka'ida guda ɗaya kana tafiya kana bayan nan to wala yaltafit minkum ahadu saboda ka kada wani ya kuskura ya waiwaya wannan ma ka'ida ce duk irin karan da ya je da bama baman da yake sauka kada ya waiwaya domin duk wanda ya waiwaya ya gama yawo wamdu haisu tumarud saboda haka ku yi ta inda aka yi muku umarni aka ce ku bi Allah tabaraka wa ta'ala zai zayyana muku kuma zai turo muku jagora kar ku damu ku yi ta tafiya amma banda waiwaye suka ce to wannan ita ce ka'ida ka'ida ta farko shine ka tattara iyalanka ka'ida ta biyu ka fita da su cikin dare sannan ka'ida ta uku su suna gaba kai kana baya sannan ka'ida ta hudu shine duk eh na'am فأسر بأهلك بكتء من الليل وتبي أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون قاعدة تفرقوا إذا ذاك في تدى ودن متاني شيني كفتد إيالنك قاعدة تبيو كفتد كندري سنن ka'ida ta uku su suna gaba kai kana baya sannan ka'ida ta hulo kada wani ya kuskure ya waiwaya duk wanda ya ji kara ko ya ji wani kuka to kada ya kuskure ya waiwaya kowa inda ya sa gabansa kawai ya sa gabansa waje. sannan ka'ida ta biyar hanyar da aka ce ku bi ko da kuwa kuna cikin fargaba duk wanda ya yi ratse ko ya bi labi ko kuma ya sake hanya to duk abin da ya same shi ya ja wannan abubuwa guda biyar saboda haka kai kokari ka kiyaye sannan suka sake ƙara masa wa kadaina ilai wa kadaina ilai ya eh, ya sake tawa kar makalla wa qadayna shine maganin gengedi ilayhi zalikal amra an anna dabiraha ulai maqtu'un musbihin kai wannan lokaci inda sai karanta ne ma ina son dan huta ne saboda haka Eh. wa qadaina ilaihi zalikal amra shine muka hukunta masa wannan al'amari na ainihin halakar da waɗannan mutane muka ce anna da abira haula imattuun musbihin waɗannan mutane da asuba za a halakar da su saboda haka ke yasa akai masa umarni aka ce cikin daren nan ga abin da zai yi yaskuru ta'ala anil mala'ika Allah yana ambato mana mala'iku annahum amaruhu bi ma'ana sun yi umarni wa annabi lot an yasriya bi ahlihi ba da mudi janibin min al-layl ya kwaki iyalansa da mutanensa za su yi tafiya cikin dare wa an yakuna lutun alaihi salam yamshi wara'ahum sannan annabi lutu yana tafiya a bayan su li yakuna ahfaza lahu saboda shine zai kasance kamar yana kora su kamar yadda za a samu ainihin dabbobi an sa su a gaba ana korawa kun ga wani idan ya dan koma ya je ya an matsayi shi kun san zai iya sake hanya ya shiga wani labi to sai a dawo da shi eh don ana samun haka ko kuma wata dabba kawai sai sai yi kokarin ta tun kuɗi ɗayan to dole ɗayan za ta tsallaka ta shiga ainihin daji to kaga kai kuma sai ka je don tana shiga daji ta ga abin kiwo tsayawa za ta yi kai kuma ka zo zai ka kora ta domin ta bi sauran yan uwa wato kwatankwacin haka ne eh amma dai tsarin an gwada cewa a wannan tafiya da ya kamata ya kasance yana gaba ne amma sai aka ce shine zai kasance a baya وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في الغزاء بما يكون ساقطا يرجي الضعيف ويا حميل المنقطع شنو mala ya kawo mana misali ان النبي annabi ya tafi yaki haka yake yi sai ya tura mutane مسمى لوكتين yana baya musamman lokacin da za a dawo saboda wanda ya samu matsala manzo Allah zai tsaya amma kaga masu jiniya shi in yayi gaba yayi gaba kenan eh sai dai bayan ya je can a ce ya abu kaza ya faru in zai dawo ya dawo wani zai dawo wani ko ba zai dawo ba suke na sai dai ya tura wakilai sun abin da ake so shugaba na kwata-kwata inda wani abu zai faru ya tsaya to nan da na za a magance abu eh shi yasa ake ce ya kamata irin su gwamnoni shugaban kasa da manya-manyan mutane masu tafiya da jiniyoyi da motoci da yawa ai Allah ya baka dama ya baka fawa kana umuni bi za a ko accident ka je ka samu an yi kaza a wajen menene me ya kamata a yi kaza da kaza ka bada umuni nan da nan amma ba haka ba sai mutane su yi ta mutuwa kafin a zo musu da agaji sai su yi ta mutuwa kuma kana tsaye a wajen da ainihin motocinka da dogarawanka wallahi ba wanda zai zo ya sace handset din wani mamace ko wani wanda ya ji rauni ba wanda zai sace masa handset balle sa, in kana tsaye a wajen za ce a wannan kai da kai da kai ku zo ku duba ku rike kayayyakinsa sai ku rubuta wannan ma ka bada da umarni kana tsaye a gefe duk wani babba wanda yake kai ko ya fi ka ne in yazo ya gan kana tsaye zai ce a wannan al'amarin yana da girma shi ma sai ya dada karfafa ka ko ya kara maka waɗansu jama'a ko ya ce bari buga waya waje kaza maza maza ku zo ga abu kaza da kaza ya an samu sauki amma kun zo da jiniyan ku wui wui wui wui wui kun wuce abin ku abubuwa suna ta faruwa a baya amma ko ba ku sani ba to an je lahira kuma babu wannan jiniya eh babu wannan jiniyan idan an je lahira Allah ya kyauta saboda haka ya kamata ya ce shugabanni suna haka manzo Allah abin da yake yi shine kan tura mutane sun wuce gaba sannan shi sai gashin nan a baya to kaga ko ana ma fashi da makami ne tunda kai gaban ka sojoji bayan ka sojoji gaban ka yan sanda bayan ka yan sanda gefe da gefe ma yan sanda kowa ya auna bindiga to kaga hanyar da yake jin tsoronta sai ka ce duk mutanen ka su yi gaba kai sai ka biyo baya saboda aka ko an tare na gaba in aka ji wai wai wai din nan go shiga daji za su yi kaga ya an samu sauki eh to wannan shine tsari shi yasa annabi yake tura su idan ya tura su gaba sai ya biyo baya wanda ya same shi yana da matsala sai ya tsaya sai a taimake shi to haka manzon Allah ya gudanar da shugabancinsa kuma haka ake son kowane musulmi shi ma ya gudanar da shugabancinsa irin wannan ne kwatankwacinsa ne aka yi umarni wa annabi lot in ya tura mutanensa to shi ya tsaya a baya duk wanda ya samu matsala to kaga za su tafi tare amma an aka ce ya wuce gaba kowa ya zo sai ai yana can to zai ga ana ta ribibi eh don kowa ya san inda annabin yake nan ne safe yake inda annabi yake nan ne kubuta yake to sai aka ce ya tsaya a baya Na akwai wani tsoho ko tsohuwa to dole sai ya jira su dole sai ya jira su kuma kaga duk inda annabi yake yana tare da mala'ikun Allah subhanahu wata'ala saboda haka wala yaltafit minkum ahadun kada kowa ya waiwaya idza sami'tum as-sayhata bil qawm idan kun ji tsawon da aka yi ma waɗannan mutane wala taltafitu ilaihim saboda haka ku juya zuwa gare su wa daruhum fi ma halla bihim min al-azabi wan nakal duk ihun da kuka ji suna yi ko tsawon da aka musu ko su ne suna kuka to kar ku waiwaya ku kyale su da abin da zai fada musu na azaba in yaso daga baya ku kwantar da hankalin ku za a sanar da ku kun san wani lokaci dan adam gulma ne yake damin sa eh shi ya ji kara wai yana son sai ya san menene ya faru mutane suna gudu shi kuma yana tafiya wajen wai yana son ya san menene ka ji fatsaban gulma so in ka san menene shikenan sai ka samu aljanna tikitin aljanna cikin sauki alhali kuma kai kana kai kanka wajen halaka ne to ya kamata a yi takatsantsan to don haka wanzu haisu tumaru wato ku tafi ta inda aka yi muku umarni wato ka anna kana ma hum man yahdihim sabila kai ka ce akwai wanda yake musu jagoranci a hanya Allah ta'ala ya ce wa na ilaihi zalikal amra muka hukunta masa wannan al'amari ai takaddamna ilaihi fi hada mun riga mun gabatar masa anna dabira haula lalle azaban waɗannan mutane da zai zo ya kewaya da su maqatu'un an yanke himus bihina a lokacin da suke wayewan gari wajen asuba kenan tunda da asuba ka halakar da su zan da asuba irin dab asuba din nan mutane suna ta bacci domin a lokacin bacci yake da daɗi don wanda bai damu da addini ba ya baya fitowa sallah su ba da ya haka ma wadansu manyan mutane da zuwa ba za su fito ba da zuwa ba za su tashi su yi sallah ba sai kaman war haka mutum ya tashi ya yi sallah lokacin yaran kama sun tashi tuntunin mai yiwa in yan makaranta ne suna ta yin assignment ɗinsu kai kuma wani lokacin zaka ka tashi kai sallah da girmanka da matsayinka ai wannan ba daidai ba ne idan ma ka kai karfe hudu kana ainihin mitin ne kullum ne za ka kai karfe hudu ana mitin balle ma mafi yawan mitin din na ciwatuwa ne ba ne yadda za a gyara al'amura ba ne in yadda za a gyara al'amura ne wallahi cikin sauki Allah zai taimake ka ba sai ka kwana ka hana idon ka bacci ba ba sai ka kwana ka hana idon ka bacci ba balle kuma a ce mutumin da sai hantsi yayi tukunna zai taki lokacin ma riga an kai yara makaranta wai a lokacin ne zai taki yayi sallan asuba sannan kuma ka ce zaka roki Allah ya baka ko zaka nemi kariyan Allah Allah ta'ala ya kare ka alhali kai kana ganganci wajen kiyaye dokokinsa to shi yasa aka ce azaban su za ta zo musbihina a lokacin da suke asuba suke asubanci waqata subhi ka qawlihi fil ayati al kamar yadda ya fada cikin wata aya a cikin suratul hud mai Allah ya ce inna maw'idahum subh lalle ainihin ma su lokacin da za a halakar da su da asuba ne to sai ya ce a to mu idan mun fita da daddare idan an kai asuba ai an ja su da nisa ya kamata kaman tsakiyar dare a gama da su aka ce alaysa subhu bi kari ai asuban yana nan kusa ne to da da ba mu zo ba kuma ya za kenan eh wato yana gaggawan cewa a gama da su ma kowa ya huta ka san wanda ya sake hanya dama lokacin da yake sai ka ce kai dama Allah zai kwarɗe shi yanzu ma kowa ya huta a'a akwai lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa jinkiri ya za ka ce a sanar sanastadrijuhum min haisula ya ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin dalle ina musu jinkiri ta inda ba sa tsammani sai ga Allah ya kyale mutum yana ta nausawa yana ta walwalansa yana ta fankamawa ko fantamawa yadda ya ga dama amma ran da Allah ya kwake shi shikenan kuma magana ta kare ba wanda ya sai ya tsamar da shi to alaysa subhu bi kare. shin asuban ba nan kusa bane ai duk abinda aka ce zai zo kullu atin kare. duk abinda aka ce zai zo to lalle zai zo yana nan kusa ne karka damu to gashi yanzu ana ce ranar rantsarwa ranar rantsarwa ba gobe bane 29 yanzu shekaru hudu ya wuce sannan gobe kuma ana rantsuwa za a shiga waɗansu shekaru hudu sannan bayan shekaru hudu kuma a sake dubar da waɗansu a sake ɗebo waɗansu ko sabi su abin nan ko tsofi su sake dawowa haka za a yi ta tafiya wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas sai na ma'ida homo sobohu alaisa sobohu bi kare lalle ma su da asuba ne za a halakar da su kuma asuba din nan yana nan kusa saboda haka karka damu to wani abin mamaki yanzu ne kuma za a kawo mana farkon labarin abin da ya faru a lokacin da waɗannan wakilai na Allah suka zo suka samu annabi lord kaga kenan an juya shi yasa kace labarin qur'ani ba jere ke tafiya ba yasa dole sai ka karanta ba jere ke tafiya ba saboda ba tatsuniya ba ce kun ta tatsuniya ce kowa zai zo ga inda aka tsaya kunnen kunawa nawa eh kunnen kunawa nawa ne ko mene ne yake wala <laughs> eh, Allah ya kyauta to me Allah ya ce وجاء ahlul madinati yastabshirun قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون to kaga wannan aya ta ƙarshe ita ta rufe bakin magana saboda maganganun suna da tsawo amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya takaita ya ce la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun shikenan ya rufe bakin maganan kuma zai shiga wata magana daban amma kuma duk da same wato tarihin annabi guda daya eh shine malamai suka ce wato maganan farko a lokacin da suka zo shine aka kawo mana alam sannan kuma daga baya sai a koma maganan azabansu azabtar da su amma kuma idan ba ka sani ba ka karanta a wani waje ba sai ka ɗauka maganan haka take waɗannan baki sun zo sun gama magana da ainihin mai masaukinsu kuma sun masa bayani su su wane ne to suna zaune sai ga mutanen gari su kuma sun zo an ka fasara haka ma duk ya tafi eh duk babu wani bambanci da dai ake so darussan da suke ciki a dauka darussan da suke ciki mutum ya ɗauka idan yana da hankali Allah ta'ala ya ce waje ahlul madinati yastabshirun sai mutanen ainihin wannan birni almadina karka dauka madinatu rasuli eh, madinar manzon Allah ba madina ta makka ba almadina ana nufin duk wani gari duk wani gari wanda ya ci gaba wanda ake kiransa city da turanci wato birni kenan duk wani birni shi ake kiransa almadina to mutanen gari suka zo ya na suna farin ciki ga baki sun zo saboda haka bari su zo su zabi na zaba su yi abin da za su aikata lokacin da suka zo suna kokarin jawo bakin nan za su wulakanta su Kala sai ainihin annabi lutu yace inna haula idaifi yace waɗannan ainihin baki na ne fala tabdahun kada ku kuskura ku ainihin kunyata ne a cikin baki na kada ku wulakanta su kada ku yi liwaɗi ko iskanci da su kada ku aikata alfaka da su domin idan kun yi haka to tamkar kun wulakanta ni ne tun da gani na cikin ku na daɗe kuma na san ku kun san na ma yi aure a cikin ku ga ƴaƴa tsakanin mu ga abu kaza da kaza to kar ku kunyata ni a cikin baki wattaqullaha wala tukhzun ku ainihin ji tsoron Allah kada ku ainihin kaskantar da ni kada ku wulakantar da ni shine wala tukhzun wala tukhzuni bi ma'ana kada ku wulakanta ni qalu budan bakin mutanen sai suka ce me awalam nan haka anil alamin shin ba mu hana ka dangane da talikai ba kullum kana karban baki baki suna zuwa wajen ka ba mun hana ka karban baki ba idan baki sun zo garin nan ya za a yi ka karbe su mun ce baki su ba zuwa wajen ka kaga wannan yana daga cikin dalilin da yasa baya son baki su zo wajen sa saboda su ba za su hakura da abin da suke yi na iskanci ba to shi yasa sai suka ce ba mun hana ka ba sannan kuma yanzu ka kawo baki ka ce kuma kar mu taba su ba zai taba yiwuwa ba saboda haka ka kyale mu da waɗannan bakin ai da mun hana ka kar ka sake saukar da baki ko baki sun zo wajen ka ne ka sallame su kar ka karbe su ai mun hana ka ba mun hana ka ba ka ji yan gari suna magana da izza suna ce mun hana ka qala me yace qala ula ibanati in kuntum fa'ilin أن يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأطيافه Allah tabaraka wa ta'ala anan a dunkule yana ba mu labarin zuwan mutanen Annabi Lot yayin da suka je baki sun zo gidansa saboda haka sai suka zo suka ruhu a wajen wa sabahati wujuhihim gashi nan waɗannan samari ne kyawawa suka ce ai daidai kenan wa annahum ja'u musafshirina bihim farihin farin ciki ma suke yi saboda haka sun samu na kamu shine yace inna haula idai fi fala tabdahun yace waɗannan ainihin baki na ne kada ku kunyata ne wattaqullaha wala tuqzun ku ji tsoron Allah kada ku ainihin wulakanta ne wa hadha inna ma qalahu lahum malamai suka ce ya faɗa musu wannan magana ne kabla an ya'lama bi annahum rusulullah tun kafin ya gane cewa waɗannan manzannin Allah ne eh, domin da farko da suka zo ba su gwada masa su manzannin Allah bane sun gwada baki ne suka yi shiru ana a kawo musu ruwa a kawo kaza a kawo kaza ina za su zauna in za su kwana ina za su kwana kasan lokacin da ka yi baku abinda za ka yi ta tunani kenan eh sannan menene aljihunka wani irin abinci za a yi baki za ka je ka ciyo to ka je ka ci baki a wancan tebur bakin ya yi yawa to yanzu wani tebur za ka koma ko wani shago za ka koma ka ci baki yaya dai yaya za a yi abu kaza to wannan shine zai ta zuwa a tunaninka shi bai san cewa ake manzannin Allah bane shi hankalinsa ma a kwance amma bai sani ba wannan shi yake tabbatar mana da cewa annabawa da manzanni ba su san gaibi ba sai abinda Allah ya sanar da su da ya san gaibi ai ba zai tsaya yana ta wahala ba cikin suratul hud me ya faru har sai da ya zo fa yana tura mutane shi ya bar bakin a can ya zo yana tura mutane ya ture waɗannan waɗannan su zo ya ture waɗannan sai da ya ji gajaga karfin sa ya kare idan ya tura su sai su turo shi gaba daya shine aka ce a wannan lokaci ne yace inna haula idai fi fala tabdahun lalle waɗannan na ne kada ku kunyata ni wattaqullaha wala tughzun ku ji tsoron Allah kar ku wulakanta ni kar ku karkantar da ni a ainihin gaban na saboda yayi yayi yayi abin ya abin nan ya gagare shi kai a wani wuri ma yace kai da ina da ƴan uwa ina da group masu karfi a garin nan wallahi da ba ku yi sako mun haka ba ya za za ga duk wanda ya bunƙasa sai ya tara ko jami'an tsaro ne ko menene ba zai taɓa yadda ya tafi shi kadai ba zan ya tafi shi kadai wani sai gwaggon ka masa mari yi Sai ya za sai ya zo duk inda mutum zai je zai je da jama'a kafin wani ya yunkura an zaunar da shi wannan ma yana yunkura an zaunar da shi in ma kisa ne sai a ke ka a banza amma da shugabanni suna da gaskiya ya kamata su rinka yawo su kalansu ya kamata su rinka yawo su kalansu don da wannan ne za su san abin da yake gudana yanzu idan kana nan kana shugaba shugaban wani bangare don ka zo ka sa jallabiyanka da hulanka irin ta ustazai ka zo ka zo na tsakiyar masallaci kana jin tafsiri waye san da kai waye damu da kai eh? in ga dama ma sai ka sa wani bakin gilas wani ma sai ya dauka ba zai taba ka ba yana tsoron aljani ne ba zai taba ka ba amma duk abin da yake fada zaka kwashe kuma duk abin da mai wa'azi zai fada mai yiwa zai ishara a kai kai ce zuwa ga wani kuskure ko wani waje mai matsala kaga in ka ji ba sai ka jira fadawa sun kawo maka ba amma shugabanni ba za su iya tafiya su ya su ba gaskiya irin abin da Umar ya yi shi kadansa ba za su iya ba yana kalifan musulmi kawai da ya ji gari ya yi zafi sai ya je bayan gari ya samu gindin bishiya ya kwanta abinsa yanzu gwamna zai yi haka mai eh? ba ba zai yi haka ba zo shugaban kasa zai yi haka ko wanda ma bai kai waɗannan ba ba zai yi haka ba shi ne wani ya zo yana neman umar ɗan kasa ya zo ya la'aluma aka ce ai mun ga yayi nan aka ce mun ga yayi nan duk ya je ba same shi ba wani ya ce a'a ni na ga bayan gari ya fita kaga bai tafi da rakiyan kowa ba sai da ya je shi kenan sai ya shi yana bacci ya je ya yi magana ya sallama ya ce a'a amma lalle kai kan ya ce ka huta baka ce haƙƙin kowa ba shi yasa za ka zo ka zauna yana sai ya yi bacci bayan ya yi baccinsa ya ɗan huta na lokaci sai ya kamo hanya ya zo to wani shugaba ne zai je ya kwanta ko a cikin gari ma bai isa kwanciya ba ba wai ana maganan abin nan din security ba a ai security ko kai talakan ka kwanta a waje kawai sai dai ka shafa ka ji babu kanka wani ya zo ya yanke kanka ya tafi da shi kana talaka ko eh wannan shi ne saboda rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali amma akwai lokacin da za a zo ka ga uh, inda ana zaune lafiya akwai kwanciyar hankali za ga mutane a waje suna abin abinsu suna ta bacci wani ba zai tashi ba sai karfe goma ko sha ɗaya sai shiga gidansa ko barayi da za su zo su shiga gida ba sa tare da saboda babu adalci ya riga ma mai ko'ina amma yanzu sabanin haka ne Allah ya kyauta saboda haka kamar yadda muka karanta a nan tunda yayi ta fama yace da yana da magoya baya walansu da za su taimake shi to da za su taimake shi eh, kama kala fi surati hud kamar yadda ya fada cikin suratu hud wato yayi bayani yace aw awi ila rukunin eh da zan tattara zuwa ga wani rukuni in ka ji an ce maka rukuni da turanci shine bataliya eh sune bataliya in ka ji ko bataliya ai soja ne ko eh ko yan sanda ma suna da bataliya eh to kuma soja ne masu bataliya ko to bataliya abinda yake fada shine rukun wanda yake jagoran bataliya shine komanda ko komanda ne ko captain ne eh komanda ke yake jagoran su to abinda fa ya ambata kenan ya yana da wannan bataliya umarni kawai zai musu yace amma ki kalansa ne ya ture su ina kuma ita matar ta riga ta aika daman ko ina an fada ga baki fa sun zo wanda ba sani ba ma sun zo sai taruwa ke ta yi dalilin da yasa can baya ka ce illa maratahu قدرنا إنها لمن الغابرين بمعنى لمن الهالكين فتقدم ذكر أنهم رسل الله وأطف ذكر مجيء قومه ومهاجته لهم daman a can baya su riga an riga masa bayani to waɗannan wakilai ne na Allah walakin alwawa la yaqtadi at-tartiba wala siyama idza dalla dalilun ala khilafi mala yana gwada mana cewa labarin anan ba jere yake ba wa hadha qala hu lahum qabla an ya'lama bi annahum rusulullah ya fada musu haka ne domin saboda a lokacin bai san cewa su manzannin Allah bane yace qaumun munkaruna yace ku mutane ne wanda ba a son zuwan ku abin kyama ne zuwan ku saboda abin da zai biyo baya akwai matsala inda ya san manzannin Allah ne ba zai faɗi wannan magana ba eh amma da yake bai sani ba sannan kuma ya je yana ta tuture mutane inda ya san manzannin Allah ne ba zai je yana tura mutane ba in ba wanda ya sai taba mala'ika na Allah ba wanda ya sai ya ba sai dai idan Allah kawai ya kaddara zai taba ki amma har a ce wai zai dauko sanda ya kwada wa mala'ika eh ya ce zai dauko sanda ko zai dauko wuka ko wani makami ya soka wa mala'ika a'a ba zai taba yiwa ba saboda haka fa qalu lahu mujibin awalam nan haka anil alamin sai suka ce ba mu hana ka ka tara baki ba sai ya kamata mu fassara da haka don anil alamin ga talikai gaba daya aw amanan haka an tudayfa adan ba mun ce karka sauke kowa a matsayin bako ba ba arshadahum ila nisaihim to anan shine sai ya rarrake su don idan ba rarrakin su yayi ba matsala ne yana faɗa musu magana suna faɗa masa bakar magana shine sai ya rarrake su sai ya ce to ga ba ga mata ba wa ma khalaqalahum rabbuhum minhum min al-furuj mubaha ga mata nan yace haula ibanati hunna atharu ga ainihin ‘ya'yana mata ku je ku same su mana abin da yake nufi da ‘ya'yansa mata shine kowane annabi mutanensa wato kaman ‘ya'yansa ne saboda haka matan da suke wannan kaman ‘ya'yansa ne kun ga ya gwada musu hanya mafi sauki shine mutum ya je ya aure mana wai mai sa mutum zai je yana iskanci ka zauna da mata guda ɗaya amma kana da daduro sun fi ainihin guda bakwai ka yi kari mana ba an ce fanki kuma sabalakun minan nisa'i masna wasu lasa wa ruba'a ba to me yasa ba za ka karasa hudu ba ka zauna da mata guda ɗaya kana ce ta ike ka amma kuma a gefe daga kai rikakken dan iska ne ka je ka tara duro a nan ka tara wancan ka tara wancan karuwa karuwai da yawa kana kashe musu kuɗi fiye da yadda kake kashewa a gidanka fiye da yadda kake kashewa wa ƴan uwanka me yasa ba za ka ji tsoron Allah ba to kaga wannan irin ɗabi'an mutanen annabi lutu ne mm. eh saboda ga zahirin gaskiya nan inda kai kana da lafiya Allah ya baka kuɗi kana da walwala za ka zauna da mace fiye da guda ɗaya to shi kenan sai ka ƙara idan ma akwai yakin musulunci da jihadi to sai ka tara har da bayi duk sai ka tara da su tunda Allah tabaraka ta'ala ya riga ya faɗa eh ya riga ya faɗa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman iftaga wara zalika fa ulaika humul adun Allah ta'ala ya ce duk wanda ya bi bayan wannan bayan matansa na aure bayan ainihin bayinsa waɗanda suke sadaka to waɗannan su ne masu ƙetare iyaka su ne hakikanin yan ta'adda kuma kaga mutumin da zai zauna da mata daya a fankacecen gida guda daya sannan yana da karuwar ya saya musu gidaje ko kuma ya kakkama musu gidaje suna zazzaune ai waɗannan fa'ula'ika humul adun waɗannan su ne yan ta'adda masu lalata tarbiyyar al'umma saboda haka ba daidai bane in Allah ya baka dama ka yi amfani da damanka fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna Allah ta'ulu wannan shine hanyar adalci saboda aka sai ya ce haula ibanati to ga ƴaƴana mata ku je ku aure su tunda Allah ya halatta yin aure kuma ma tana daga cikin sunnan Allah a bayan ƙasa bi ma'ana aure yana daga cikin ayan Allah a bayan ƙasa bi ma'ana auratayya ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون saboda ka aya ce ta Allah subhanahu wataala amma yace namiji ya aure mace ko mace ta auriwa ta auri namiji amma ba mace ta auri mace ko namiji ya auri namiji ba ya za masu human right idan ba su yi taka tsantsan ba to za su sayi jahannama ne tun daga nan duniya gadan gadan don abin da Allah ya riga ya tsara dole ayi yi kokari ya kiyaye wannan sai yasa yace ibana ibanati hunna taru lakum ya yace waɗannan ne ƴaƴana mata ku je ku aure su mana waɗannan sun fi tsarki gare ku wannan shine yafi muku kwanciyar hankali hadha kullu huwa hum gafiluna amma yuradu bihim amma mutanen ba su damu ba su suna ce waɗannan baƙin abinda muke bukata kenan wa ma kada hasabihim min albala wa ma yusbihuna min al'azab almuntazir su ba san cewa azaba ce ta yi kusa ba ba san wannan ba shi kuma yana ce ga ‘ya'yana mata shi ma a lokacin bai san waɗannan wakilai ne na Allah bi ma'ana mala'iku ba ne shi yasa sai da ya wahala shi yasa aka ce ba a samun girma sai an wahala ba a samun ilimi sai an wahala ba a samun kuɗi sai an wahala ba za ka taɓa samun mukami ba sai ka wahala sannan ba za ka samu ‘ya'ya su zama masu tarbiyya ba sai ka wahala duk wani abu wanda yake akwai amfanin ba ka wahala ba ba za ka same shi ba ba da za a yi kana kwance kawai ka ce Allah ya baka abu kaza Allah ya baka Abdullahi dan Abbas ya ce mutum yana kwance bai je nemi kuɗi ba ya ce Allah ya baki kuɗi Allah ya baki kuɗi ya ce ba zai yi ba wala alimta anna samaa la tumtiru zahaban wala fidda ai ka san sama ba ta ruwan kuɗi ko tana ruwan kuɗi ko annabi ne ba masa ruwan kuɗi daga sama ba abinda aka ce ka fita ka je ka nema amma ka bi hanyar halal ka tara halal sannan ka yi amfani da halal idan ka tara yadda duk ka ga dama ka fantama amma bisa tsari ulman man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wa tayyibati min ar ko menene an baka dama kai walwala tunda da ka wahala to yanzu ka ji dadi abinda aka hana ka kawai shine almubazzaranci wala tubazzir tazira inal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura sannan kuma ba a ce kai rowa ba ka rike kankam a'a kada ka kimfida hannunka kada ka yi rowa duk aya ta ambaci wannan saboda haka mu dawo kan maganar mu tunda an musu gargadi to shikenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kyale waɗannan mutane eh, haulayi banati in kuntum fa'ilin lalle waɗannan ƴaƴana ne mata ku je ku aure su akan ku zo kuna wulakanta na. amma me ya faru ya kamata ya ce mutanen nan sun ankara amma ba su ankara ba Allah ta'ala ce la amruka لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون أي أقسم تعالى بحياة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في الله يرن إدراي ومن ذن الله هذه دي ونن قبع da aka koro bayani sai Allah ya ce la amruka ina rantsuwa da rayuwanka innahum lalle waɗannan mutane duk abin da yake faɗa musu nasiha ba su saurara ba lafi sakaratihim ya'mahun saboda suna cikin mayansu sun riga sun kidime su abinda suke so sai sun yi wannan barna duk abinda yake fada musu inda sun bi da azaban ba za ta zo musu ba da sai a jinkirta musu amma ina saboda sun riga su rude shikenan ya yasa ka ce mu bacin rai yayi yawa to kai hakuri ko gidan ne ma ka fita ka bar gidan tun abinda ka yi cikin bacin rai zai zama barna tun ga zan lokacin da ka zo matanka ta yunkuro kai ma kai yunkuro ta zo ta ci kwalanka to ka yi ƙoƙari a sake maka kwala eh. in aka sake maka kwala da dabara kawai sai ka yi kokari ka fita ka bar su da gidan gida naka ne kai kake biyan haya kai ka gyara dakunan kai kai komai amma fita ka bar musu gidan ka zo masallaci a baka cikin su to ka zauna ke sa ake gyara su to eh ya za ake gyara suto ya kamata duk masallacin da za a samu wani suto haka zan da duk wani ka koro shi da gidansa sai a baki waje sai a baki waje ya zauna tun da ya mazu Allah shi ma ya zauna a gefen masallaci kwanansa 29 kuma mata ne suka koro shi to mata suka koro annabi balle kai kai ma da ba kowa ba ma eh, ai koro ka za su yi saboda haka kwamitin masallaci ya yi kokari da Allah ya gyara wani waje a samu kofa da bayan gida eh kun ga ko da wannan sai a zo a yi sama to a sama sai a yi daki da bayan gida da komai kaga wanda ya zo ma zai iya kwana da kwanaki ya sauko ya yi sallah ya sake hawa sai matan sun zo bi ko wajen liman a masallaci in ba haka ba ba za a sallame shi ba <laughs> to shine Allah ta'ala ya ce la amruka Lallai ina rantsuwa da rayuwanka aka ce duniya babu wanda Allah ya rantse da rayuwarsa sai manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama don a gwada maka darajarsa Allah idan ya ga dama yana rantsuwa da dukkan abin da ya ga dama wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha idan ka yi lissafi zaka samu sai da Allah ya rantse sau bakwai sau bakwai wasu malamai ma suka ce na farkon ne bakwai idan ka kara da na gaban guda bakwai goma sha hudu kenan sau goma sha hudu Allah yana rantsuwa a cikin waɗannan ayoyi sannan a can sai ya ce fa alhama fujura ha wa ha kad aflaha man zakkaha amma kai in zaka yi rantsuwa sai dai da Allah man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda zai rantsa ya rantsa da Allah ko ya shiru amma Allah yana iya rantsuwa da duk abin da ya ga dama shi yace la amruka dalilin da yasa yace anan la amruka yace innahum la fi sakratihim ya'mahun lallai suna cikin wato magagin su mayan sun dimauce gaba daya saboda haka duk wa'azin da yake musu ba za su bari ba to tunda ya gane cewa annabawan eh, waɗannan mala'iku ne na Allah su kuma mutanen su sun gagara sun gagare shi sun fi karfin sa shine sai ainihin bakinsa suka ce ka dawo a masa magana sai ya zo suna ta cin cirido suka ce ka kwantar da hankalinka kaji kaji kaji kaji to shi sa hatta ya fita da iyalansa ya yi kaza da kaza da kaza ba ba da labari ba sai daga baya tun da yanzu ga wata matsala ya kamata a magance ta to da suka ce su mala'iku ne sai ya koma gefe ya zauna ya ce alhamdulillahi ya koma gefe yana hutawa yanzu su kuma mala'ikun sun fito su ne za su yi aiki ga danga ga su ga mutanen su kuma wancan za su kwasa shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abin da muka bala daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan da ka dauka da wannan ko ka ce na ka ce eh ne wannan a a nan ne da wani magana da ta kuma haka magana da ta bude bude gani mai da shi ba da ne amma ne ba da ne sai ne sai ne da arwai